This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. akalla mutane 21 ne suka rasa rayukansu kana su da dama suka samu raunuka daban-daban a kusa da birnin kano da ke arewacin najeriya wannan kunar bakin wake ne dai ake tuhuma da dana bom cikin cincirin da mabiya ɗari kashiya da ke kan hanyarsu daga kano zuwa zaria domin taron da suka saba yi a shekara-shekara a birnin zaria sai dai mutum na biyu da ke dauke da bom din an samu daman damke shi kafin ya tada nasa bom din wanda kuma yanzu haka yana amsa tambayoyi sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan amma dai an fi danganta wannan abu da kungiyar boko haram wadda yau shekaru shida kenan tana tana tada husuma tare da kashe mutane a arewa maso gabashin najeriya ya dai ƙungiyar boko haram ra'ayinta na tsatsauran ra'ayi ba ɓoye yake ba musamman da take cewa sai ta kafa daular islam a arewa maso gabashin najeriya sa'ilin nan tana matukar sukan lamirin 'yan ɗariƙar shi'a ɗin jami'an tsaro na musamman a kasar mali sun ce sun kame wasu mutane biyu da ake tuhuma da kai hari a wani hotel a bamako babban birnin kasar wanda ya dalilin mutuwar mutane goma sha tara a cikin wata sanarwar da ke dauke da sa hannun sojar kasar a ranar juma'a ya ce an tsare mutanen biyu ne a bamako kuma yanzu haka ana na ana musu tambayoyi sanarwar ta ce za ta kara ba da haske akan manufar waɗannan 'yan ta'addan to sai dai kuma abinda sanarwar ba ta faɗa ba yadda ake tabbacin mutanen biyu na da alaka da wannan harin kungiyoyi biyu ne dai suka yi kaurin suna a kasashen afirka ta yamma da alkaidar ta kwaranta su ne su ɗauki alhakin kai wannan hari na kasar mali wanda aka kai a ranar 20 ga wannan watan a cikin wani hotel din alfarma mai suna redison blue hotel a ranar da aka kai wannan harin mutane biyu ne aka gani ɗauke da bindiga da kuma abubuwa masu fashewa suka auka hotel din da sanyin safiya inda suka buɗe wa farfadan hotel din wuta suka karkashe masu gadi shi dai wannan hotel din na radisson blue sanannen wajen saukan bakin kasashen waje ne kuma a ranar da wannan abin ya faru akwai bakin da suka zo domin tattauna batun zaman lafiya a kasar ta mali shaidun gani da ido suka ce waɗannan maharan sun iso hotel ne cikin mota mai ɗauke da lambar diplomasiya kuma suka shiga bin ɗaki-ɗaki suna kashe waɗanda wannan lamari ya rutsa da su ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi da fifi a kan hanyar a kan hanya abin da ya haifar da cinkoson motoci a birnin chicago domin nuna takaicinsu game da harbe wani yaro matashi bakar fata da wani dan sanda farar fata a shekarar bara dan siyasa kuma mai rajin kare haƙƙin bil'adama jace jackson shine jagoranci wannan zanga-zangar wanda ake yi daidai da ranar bikin cika ciki ko kuma ranar sayayyan kaya masu arha a nan amurka sai dai yayin wannan zanga-zanga 'yan sanda sun yi shinge da zai hana masu zanga-zangan kawo masu shiga shaguna cikas amma hakan bai cimma nasara ba domin kuwa masu zanga-zangan sun yi nasarar rufe bakin kofar wasu manya-manyan shaguna wannan zanga-zangan dai ana yin sa ne kwanaki uku bayan da ko ta bada umarnin fidda faifan bidiyo da ya nuna yadda aka kashe wani saurayi dan shekaru goma sha bakwai mai suna lacom mcdonald wanda dan sandan ya harbe a ranar 20 ga watan oktoba shekarar 2014 shi dai dan sandan ya harbi mcdonald ne har sau goma sha shida ko bayan ya kai shi ƙasa a ranar talata ne bayan an fi da wannan faifan bidiyo an kame dan sandan mai suna van dyke kuma aka tume shi da laifin kisa mai munin gaske yanzu haka dai an kore shi daga aikin dan sanda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a ci gaba da yakin cacen baki da ake yi tsakanin rasha da turkiya game da harbo jirgin yakin rasha da aka yi ta kai ga shugaban kasar na turkiya recep tayyip erdogan yana gargadin moscow yana cewa ta yi hattara kar ta yi wasa da wuta a cikin wani jawabin da shugaba erdogan ya yi a birnin beirut da ke arewa maso gabashin kasar na turkiya ya soki lamirin kasar rasha yana cewa ta yi hattara kar ta sake ta yi wasa da wuta ya ce kai wata kungiya hari da ke adawa da shugaban kasar syria bashar al-assad ta hanyar fakewa da yaƙi da kungiyar isis tare da kaiwa motocin ɗaukar kaya da ke aikin cikin siriya domin harkan kasuwanci da sauran aikin jin kai to hakan wata babban kasassaɓa ce a ranar laraban da ta shige ne jirgin rasha ya kai wa tawagan ba da agaji na turkiya hari a cikin siriya kusa da bakin iyakar turkiyyan kuma hakan ya yi dalilin mutuwar mutane bakwai kana goma sun ji rauni wannan ne yasa turkiya ta kabo jirgin rasha abinda ya fusa ta ƙasa ta rasha wanda hakan ya zame wata babban barazana tsakanin ƙasashen biyu waɗannan kalamai dai na shugaba erdogan martani ne ga kalaman shugaba vladimir putin wanda ya fara cewa waɗannan masu aikata ayyukan asha da 'yan ta'adda tare da amfani da 'yan ta'adda domin biyan bukatun kansu to su hattara kar su faɗa mauta fafaroma francis ya yaba wa ƙasar uganda na irin ƙoƙarinta na wajen karɓan baƙi 'yan gudun hijira fafaroman yana yaban ne a cikin a ci gaba da rangadin da yake yi zagaye na biyu a kasashen afirka faforoma ya ce cikin kasashen afirka ta gabas kasar uganda ta taka rawar gani domin irin kaunar ta nuna wa 'yan gudun hijira musamman na ba su damar sake jiki domin su sake wata sabuwar rayuwa ya ce ziyararsa a garin entebbe ya nuna haka a sarari hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ƙasar ta uganda ta karɓi bakoncin 'yan gudun hijira har su sama da dubu ɗari biyar waɗanda yawancinsu 'yan ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ne da kuma kudancin sudan labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi. su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko a game da matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa. Rahoto na biyu zai magana a game da cutar pneumonia yayin da rahoto na uku zai magana a game da cutar hanta. rahotonmu na hudu zai magana a game da rigakafin cutar kyanda da aka gudanar a makon da ya gabata a jihar kano don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin so shirya sakamakon samar da asibitin kula da mata masu juna biyu da kananan yara kawai a jihar maradi ta jamhuriyar nijar likitoci na masu nuna gamsuwa da irin ci gaban da aka samu na shawo kan matsalolin da ke addabar mata masu juna biyu da kananan yara a jihar shekara ɗaya da buɗa katafariyar asibitin nan mai kula da lafiyar mata masu jina biyu da ƙananan yara ga alamu an cin sauyi ga irin matsalolin da mata suka sha cin karo da su a kwanakin baya malam ibrahim mai kaka mai magana da yawon babban daraktan asibitin ɗaukan eh, nauyin mata da suka zo na wurin neman magani mun samu kimanin mace dubu biyar wadda suka zo na wani buƙatar magani eh, a cikin wannan mata an samu kawai kimanin Eh, dubu da hudu wanda aka ma aikin tiyata musallama masu kama matsala wajen aihuwa akwai wasu ayyuka iri-iri da na wasu radiyo da wani awon jini da yawa da yawa da aka samu aka ce ma a takamai da sai a ce an samu ci gaba sosai sosai harka ce kai magana ta tiyata ga mata masu ciki ba a samu wanda suka rasa rayukansu ba eh to eh, kasan ana samun duka wannan matsaloli na rasa rayuka kai an ɗauka wajen harka mata dukkan suka zo wanda aka ma aiki na harka tiyata kenan matsalar ciki wanda Allah ya ma cikawa mun samu kawa kimanin mace 71 cikin tsawon shekara mata dama masu ciki galibi ake kawo wannan asibiti muddin aifuwa ko na'ura ta zo da garrama da ma idan abin ya ta'azzara take kai ga fashi ko tiyata ga wata mata da ke jiya bayan fashe. A gaskiya alhamdulillah muna samun kula sosai ga likitoci. Allah ya saka musu da alheri. Gaskiya alhamdulillah wallahi. Ina kiran ki ga sauran mata. Gaskiya ina kira ga sauran mata in suka samu matsala su gujo su zo ga likita fi lillahi A kula da lahiyarsu da taɗiyansu. Sai dai duk da nasarorin da aka samu a wannan asibiti tsawon shekara ɗaya akwai matsaloli na karancin likitoci ya zuwa kayayyakin aiki. malam ibrahim mai kaka shi ya tabbatar da haka eh, babban matsala da adda ita ce ta karancin ma'aikata aikin ana son a ci gaba da shi sosai a yi da ake sosai da isasshen ma'aikata na biyu in akwai ma'aikata sai da kayan aiki musamman harkar magani eh, wajen harkar tiyatar nan muka zance wajen mata masu ciki kasan dokancen da gwamnati ya ɗauki nauyin wannan ba a duk macen ta so ba ta biya to amma ya kamata shi wancan abin da ya kamata macen ta biya tun da shi gwamnati ta biya ya kamata ya zuba wannan kuɗin a hannun santar don a ci gaba da sayan magani kenan wajen wannan matan nan dubu da na makasance da ce ɗari takwas da aka ma aiki bisa karfin jan halin gidan likitakin ne aka samu aka shi an bata da gwamnati biya ya zubo kuɗin da za a san magungunan yin haka nan me yasa naga ku kai da tsarin tsarin iyali kuma to um, duka takamaiman shi dai kiwon lahiya abin da ake nema shine a kawo ma al'umma sauki a kiyaye ciwace ciwace kuma a kiyaye mutuwa majalisar duniya ta kiwon lahiya oms Eh, lisan tana cewa idan mace tana dan sa tazara zuwa tsakanin aihuwa da aihuwa za a iya samun raguwar mutuwar mata bisa kashi 25 zuwa 30 a eh, cikin 100 da yana da amfani wannan dan samun sararin na tsakanin wannan aihuwa da wannan aihuwa don kiyaye irin matsalolin da suke iya zakuwa a likitance muke ganin su ne abin da ke kawo wannan rasuwa ka wani zubar jini ka wani fashewa ma'aihuwa da sauransu da sauransu aihuwa ta zama to kulkusa ga su da yawa ma'aihuwar samu ta huta ba shi ke kawo wannan matsalolin da muke yawan samu na. ga fa wurin ai sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar. a gaida sha'ibu mani shin ko mai sauraro ya san dalilin da ya sa yara suka fi fuskantar matsalar cutar namoniya a wannan lokaci na hunturu A kowace shekara ta Allah ta'ala yaran da basu wuce shekaru biyar ba masu ɗimbin yawa ne ke mutuwa sakamakon cutar numoniya wanda koda a shekarar dubu biyu da 2008 wata ƙididdiga da aka fitar a Najeriya na nuni da cewar yara dubu ɗari da da saba'in bakwai ne suka mutu sakamakon ciwon na numoniya wadda ta fi tashi a irin wannan lokaci na hunturu kuma take kisa tare da jikkata yaran musamman ma idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba. to kowane tanadi iyaye kan yi ga yaransu a irin wannan lokaci domin kaucewa kamuwa ko kuma tashin cutar? Gaskiya na yi kyakkyawan tanadi saboda ni yaro na ma karami ne. Ina yawan goya shi kuma ina sa masa kayan sanyi sosai yadda ya kamata kuma bana barinsa. kamar wasan ruwa in ma da safe ne bana barin shi kwata-kwata ya fito waje zan sa mai safa takalmi kuma wanka ma zan mai sai kamar sha biyu rana ta fito sannan zan masa wanka da ruwa mai ɗumi sosai na shafa masa musuleta in sa mai kaya sosai in adana shi to gaskiya iyaye su ɗauki ɗamarar kula da yaransu saboda a wannan lokaci na sanyi in baka kula da yaro ba ciwon sa ya tashi sai ka zo ka shiga cikin matsala. To ko shi a nasa ɓangaren Dr. Umar Also na asibitin ƙwararru da ke birnin Dutse wace shawara zai bayar ga iyaye domin ɗaukar mataki game da cutar ta numoniya? Shawarar da muke bi iyaye kamar a wannan yanayi ya zama yaro ana sa masa kaya na sanyi inda za a kare shi. a kula duk abin da yake tara da yaro wannan cuta abin na kare idan kura ce ta yanayin hunturu saboda wani hunturu kan zo da kura da datti a samu kamar ɗan max na a sa yaro a hancin da zai kare da samu nan da riga ta sanyi da zarar kuma yaro ya fara tare nan, ɗan kaɗan a yi maza maza a kashi asibiti saboda a duba a ga taimakon da za a bashi na gaggawa. To likita akwai bambanci ne tsakanin ita cutar asma ɗin da cutar pneumonia ko da abu ɗaya ne? A akwai bambanci kamar ita asma yawanci za ki ga hanyar numfashi ce yaro yake shashakewa Sa'annan kuma akwai abubuwan da akan yi a wasu yaran za ki ga an sa da yake tada musu. Wani yaran za a ce ƙura, wani kuma in ya sha ruwan sanyi, wani ko kuma in yayi yi gudu su suke tada masa cutar asma. Sa'annan ita asma ya dai ta yi sauƙi in yaro ya kai wasu, wasu watanni shekara biyar zuwa goma yaro yakan rabu da ita cutar asma. Amma ita nimoniya yawanci ƙwayoyin cuta su suke zuwa nimoniya. Za ki ga yaro zai zo da zazzaɓi, da tari, zazzaɓi mai tsanani, numfashi ta sama sama. Idan aka ba magani kamar na antibiotics yana warkewa wa ya rabu da nimoniya. Wato kenan akwai babban bambanci tsakanin cutar asma da cutar pneumonia. Akwai bambanci sosai kuwa, saboda ita wani lokacin asma ana gadonta. Amma ita pneumonia ba gado ake ba, ta hanyar iska ake ɗauka. In an sha magani kuma an warke an rabu da ita. A gaida Dr. Umar Also, Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halima Abdullahi. Ƙungiyar ma'aikatan jin daɗin jama'a tare da kula da marasa gata da majinyata ta Najeriya ta haɗa gwiwa da asibitin koyarwa na jami'ar ta ba ɓalewa da ke Bauchi domin ilmantar da jama'a game da matsalolin cutar hanta tare da wayar da kan jama'a da su dinga ba da taimako ga marasa galihu. mataimakin shugaban kungiyar aswan ta ƙasa abubakar alhassan bici ya mana ƙarin haske game da taron shi wannan taro an yi shi ne na farko duk shekara shekara ake yi ma wannan a lokacin an yi shi na ƙarshen shekara za a karanta mukabaloli akwai mutane da muka gayyato za su karanta mukabaloli su bayani akwai mutane a cikin al'umma da ma'aikatu waɗanda muka zazzakulo su waɗanda muka yi imani muka yi yaƙini muka tabbatar mutane ne waɗanda suke taimakon bayan Allah ko taimakon marasa ƙarfi a cikin al'umma muka karrama su a wannan rana kamar irin mutane su ciro mambauci kamar irin su a Dr. Alkali Muhammad da kamar irin mutane Hajiya Amina Abdullahi Abubakar da sauransu dai ita wannan kungiya wani reshe ne na babban kungiyar da kaza mu makasudin mu shine duk wani mutum mara ƙarfi ko wanda aka zalunta mu tabbatar mun kwato masa haƙƙinsa kuma wayewa da kai jama'a amma a cikin in ka ɗauki ɓangaren ta na asibiti wanda muna shine shine yanzu muke wannan taro shine duk mara lafiyan da ya zo asibiti mu tabbatar cewa ya samu kulawa ta gaggawa in na gaggawa ke nema in ma ba na gaggawa bane mu tabbatar samu ganin likita ya duba shi idan kuma aka kawo mana koke wani ma'aikacin lafiya ya yi ba daidai wa marasa lafiya ba to za mu tabbatar mun bi kadin wannan abun mu tabbatar mara lafiyan an masa abin da ya kamata kuma bi masa kadi wato ita wannan kungiya muna aiki hannu da hannu ne shi harkar kula da mara lafiya harka ce ta haɗaka likita ma'aikacin ma mu ma ma'aikatan kula da jin daɗi da kare haƙƙin marar lafiya sannan da masu gwajin jini sannan da masu gashi saboda haka dukkan su abokan aikin mu ne kuma tare muke aiki tare da su. Abubakar Alhassan bici kenan Dr. Mustapha saba Umar coordinator a kungiyar masu kula da cutar hanta. Mun shirya kan cewa eh, za mu gabatar da wani biki na haɓaka da kuma hoɓasa ga mutane dangane da wannan cuta su fahimce ta su san illolinta da kuma matakan da za a bayar wajen kariya dangane da ita saboda haka ne ma muka shirya cewa ranar alhamis na mai zuwa biyu ga watan na wannan wata za mu yi wannan taro za mu faɗakar da al'umma ita kanta wannan cuta ta hanta sannan kuma za mu a ƙarshe in an gama kuma za a yi wa mutane ba abin nan gwada mutane a ga cewa wa yake da wannan cuta waye ba shi da wannan cuta sannan kuma a ba mutane shawarwari na matakan da za su ɗauka in mutum yana da ita ga magunguna wanda za a ba shi shawarar magungunan da zai yi sannan kuma idan kuma ba shi ya ɗauke da ita akwai kuma shawarwari na rigakafi ba za a yi bayanin su a wannan waje eh muna buƙatar mutane al'umma Bauchi gaba ɗaya da Allah a yunkura a fito a zo wajen wannan screening da za a yi dan abu ne mafi muhimmanci yawancin mutane ba su san suna dauke da ita ba sai a ƙarshe ta yi mutum illa kuma lokacin da babu wani taimako da za a yi masa amma da farkon nan da zara an ga cewa kana da ita za a kai ma matakin magani ko kuma za a yi ma matakin rigakafi mun yi shiri na ba da waɗannan gwaje-gwaje da za a yi akwai mutanen mu da muka ba su horo suna nan mun tanaje su da kuma wannan gwaji da za a yi mutane kyauta ne gwajin shi kansa kyauta ne amma abin da zai biyo baya wannan kuma ya danganta ga halin da mutum ya samu kansa a ciki eh, muna ganin cewa mutum wajen dubu zuwa dubu biyu muna muna sa ran cewa ko sama da haka ma in sun zo duk za mu tanaji yadda za mu kula da su in Allah ya coordinator kungiyar masu kula da cutar hanta Dr. Mustapha Sabo Umar kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya a gaida amina abdullahi girbo a makon da ya gabata ne jihar kano ta bi sahun sauran jihohi 19 na arewacin najeriya inda aka fara gudanar da rigakafin cutar kyanda ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da nufin dakile illar da cutar ke yi ga yara kusan kowace shekara ga yadda iyayen yara suka bayyana yadda shirin ya gudana mun sai yau din dai na zo tunda dai jiya na ji announcement ne gaskiya babu wata matsala ga ɗayar an ce sai ta yi wata tara kun za a mata yanzu watan ta takwas guda ɗaya aka yi wa a ba layi yanzu suna yawo a amsa kuwa suna faɗa cewar mata su fita su kai yaran su allura 'yan ƙasa da shekara biyar su kai su allurar rigakafi ta kyanda A'a jiya ban zo ba yanzu na zo kuma ina zuwa ma ba layi aka yi mana. Sanarwa na ji ana yi a lungunmu wa mu zo asibitin jayin ana allurar rigakafi shine yanzu na kawo su. Shekarar ta hudu da wata biyar. Gaskiya ni dai ban samu layi ba. Yaro ɗaya na kawo aka yi mishi ina zuwa kuma yanzu da na zo na aka yi min. ita kuwa malama maimuna ahmad jami'ar lafiya ce a karamar hukumar birni da kewaye ta bayyana yadda jama'a ke fitowa domin karɓar rigakafin alhamdulillah mata da yawa sun fito har da iyaye maza ma ba mata a kawai ba ita ma da ita da mai gidan da dai 'ya'yan suke tattarowa su fito muna farawa karfe takwas to kaga kamar ranar farko akalla mun samu wajen mutum ɗari da hamsin da biyar muka yi wa nan gurin rana na biyu kuma mun samu wajen mutum ɗari da saba'in da uku kuma tun da kaga kamar waccan shekara da ta wuce to an fuskanci wani kalubale na ƙyanda da yawa ta tattaɓa 'ya'yan jama'a malama maimuna ahmad jami'an lafiya a ƙaramar hukumar birni da kewaye kenan bangare daya na tambayi kwamishinan lafiya na jihar kano dr kabir getso akan shin ko menene muhimmancin gudanar da wannan rigakafi in ka duba maganar bahaushe da yake cewa rigakafi ya fi magani um, ita rigakafi ana yin ta ne domin kare al'umma daga kamuwa da cututtuka wannan shine makasudin yin rigakafi kuma aiki na lafiya shi rigakafin nan ya fi a ce mutum a jira ya kama rashin lafiya sannan a ji magani domin ya fi tsada sannan kuma zai wahalar da mutum saboda haka rigakafi yana da mahimmanci kusan shine mataki na farko da ake bi domin kare al'umma daga akwai illa ne idan wasu yara yanzu ba su samu wannan rigakafi ba akwai illa sosai saboda idan ba su samu rigakafi ba za su yi saurin kamuwa da cututtuka idan mutum kuma ya kamu da cutar nan to allah kaɗai ya san abin da zai iya faruwa zai iya rasa rayuwarsa sakamakon cutar nan Eh, in bai rasa rayuwarsa ba zai jikata ko kuma in ya warke ma ya kasance ya samu wata illa kamar kurumta ko makanta da sauransu ana iya yada cutar kyanda ne cutar kyanda gaskiya cuta ce wato mai illa sosai eh, saboda akwai cututtuka da ake kira cututtukan da ake karewa eh, ta bangaren rigakafi to idan ka duba waɗannan cututtuka ita kyanda tana ɗaya daga cikin cututtuka masu waɗanda akan iya kare su ta rigakafi wanda suka fi kisa musamman ga ƙananan yara saboda haka cuta ce mai illa sosai kuma cuta ce da take yaduwa tsakanin musamman yara din saboda ta fi kama yara musamman 'yan ƙasa da shekara biyar saboda haka idan wanda ya kamu da wannan cuta ya yi tari ko ya atishawa ko yawunsa ko majina ya taba wanda yake lafiya lautu akwai yiwuwar ya kamu da wannan cuta in har ba shi da isasshen garkuwa a jikinsa. me yasa shi wannan rigakafi ba kwa bi gida-gida kamar yadda ake gudanar da rigakafin cutar shan inna domin ganin kun kai ga yara masu tarin yawa to za mu so a yi haka din a bi gida-gida a yi wannan aiki to amma saboda tsarin yadda aikin yake ya sha bamban da shi na rigakafin shan inna saboda rigakafin shan inna digon baki ne ake yi wanda kowa zai iya ko mutum bai je makaranta ba kawai sai eh, abin da ya da mahimmanci a koya masa yadda zai ɗiga wannan ɗigo biyun a bakin yaro amma wannan ya sha bamban da rigakafin cutar kyanda domin ita wannan rigakafin cutar kyanda din allura ne ake kuma kamar yadda muka sani ba kowa ne zai allura ba akwai waɗanda doka ta tanada cewa su ne suka je makaranta suka yi karatu su ne kuma doka ta ba su izinin su yi allura saboda allura nan tana da haɗari idan mutum bai karance ta ba kuma bai san yadda za a yi ba idan ya yi za a iya samun matsala allura ce da ake tsirawa kaga ba kowa ne zai iya yi ba shi yasa ba za mu iya ta gida gida ba yawan adadin yara nawa kuka kiyasta za ku yi wa wannan rigakafi na'am kamar yadda na faɗa wannan rigakafi za a yi wa yara ne 'yan wata tara zuwa shekara biyar saboda haka bisa alkalaman da muke da su da kuma abin da ƙididdiga ta nuna mana muna a tsammanin cewa za a yi wa yara miliyan biyu da misalin dubu ɗari hudu a faɗin jihar kano kwamishinan lafiya na jihar kano dr kabir getsa kenan duka-duka a nan kuma muka zo ƙarshen shirin na wannan makon don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Idan gwagwarar fara mai tsayi a takaice. sauraro a nan damu da sa'a cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Da sashi a kalbi, sama a zira da wani yanzu. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Akalla mutane Akalla mutane 21 ne suka rasa rayukansu, kana wasu da dama suka samu raunuka daban-daban a kusa da birnin Kano da ke arewacin Najeriya. wani dan kunar bakin wake ne dai ake tuhuma da dana bom cikin cincirin da mabiya ɗari shi'a da ke kan hanyar su daga kano zuwa zaria domin taron da suka saba yi na shekara-shekara a zaria sai dai mutum na biyu da ke dauke da bom din an samu dafe shi kafin ya tada nasa bom din wanda kuma yanzu haka yana naina an sa tambayoyi jami'an tsaro na musamman a kasar mali sun ce sun kame wasu mutane biyu da ake tuhuma da kai hari a wani hotel a bamako babban birnin kasar wanda ya dalilin mutuwar mutane goma sha tara a cikin wata sanarwa da ke dauke da sa hannun sojan kasar a ranar juma'a ya ce an tsare mutane biyu ne a bamako kuma yanzu haka ana nan ana musu tambayoyi sanarwar ta ce za ta kara ba da haske kan manufar waɗannan 'yan ta'addan to sai dai kuma abinda sanarwar haihwar yau bata baya faɗa ba shine yadda ake da tabbacin mutanen biyu na da alaka da wannan harin ƙungiyoyi biyu ne dai suka yi ƙaurin suna ƙasashen afirka ta yamma da suka haɗa da alƙa'ida da takwaranta ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi da fifi a kan hanyar abin da ya haifar da cunkoson motoci a birnin chicago domin nuna takaicinsu game da harbe wani yaro matashi bakar fata da ɗan sanda farar fata ya yi a shekarar bara ɗan siyasa kuma mai rajin kare haƙƙin bil'adama jesse jackson shine ke jagorantar wannan zanga-zangar wanda ake yi daidai da ranar bikin cika ciki ko kuma ranar sayayyan kaya masu arha a nan amurka Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.